صدق الله العلي العظيم اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم صل على محمد وآل Jama'a masu saurare Assalamu alaikum barkanku da warhaka barkanku kuma da sake saduwa da ku a zangon shirin Hausa Radio VOH na wannan yammaci kuma na karshe a wannan rana ta Alhamis da fatan an yi cikin koshin lafiya. Ga da jiran abin da muke dauke da su da farko akwai labaran duniya kamar yadda aka saba daga nan kuma sai mu gabatar muku da sauran shirin da suka hada da shirin nan na Afirka a yau. Bayan sa akwai shirin nan na muryoyin masu saurare daga nan kuma sai mu gabatar muku da shirin nan na amsoshin tarbiyya bayan sa muna tafi da shirin nan na kisoshin rayuwa za mu kakari da shirin nan na duniyar mu a yau wanda su ne jiran abin da za a saurara da yadda Allah amma kafin nan sai an fara da sauran shirin nan na ko kun san ko kun san jama'a masu wari assalamu alaikum yau alhamis goma sha biyu ga watan agustan shekara ta 2021 wanda ya daidai da uku ga watan muharram na shekara ta 1443 hijira kamariya masu saurari ko kun san cewa shekaru 1436 da suka gabata a rana irin ta yau wata uku ga watan muharram na shekara ta bakwai hijira kamariya manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya rubuta wasiƙu zuwa ga sarakuna da kuma shugabannin dauloli yana kiransu zuwa ga addinin musulunci malaman tarihi dai sun bayyana cewa manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam ya rubuta wasiƙu tsakanin goma sha biyu zuwa 26 ga shugabanni da kuma sarakuna waɗanda suka hada da na habasha farisa bahrain masar da kuma roma a cikin wasiƙar tasa yana kiran su zuwa ga addinin musulunci da kuma imani da shi a matsayin manzon allah waɗannan wasiƙu dai suna tabbatar da cewa manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam ya zo ne da addinin gaskiya kuma ba shayin isar da wannan sako ga kowa komai sarautar sa ko ikonsa domin kowa sako ne na Allah madaukakin sarki zuwa ga talikai kowanne daga cikin shugabanni da irin yanayin da ya karbi wasikar da kuma yadda ya mayarwa manzon Allah da amsar sa wasu sun musulunta kamar sarkin Habasha wasu kuma sun ga wasikar kamar da sarkin kasar daular Farisa ya yi. masu saurari ko kusan cewa shekaru 22 da suka gabata a rana irin ta yau wato 12 ga agustan shekara ta 1999 majalisar ɗinkin duniya ta zaɓi wannan rana a matsayin ranar matasa ta duniya domin nuna muhimmanci ga matasa da kuma tsara yadda za a rika ba su kulawa a matsayinsu na manyan gobe majalisar ɗinkin duniya ta buƙaci ƙasashen duniya da su bayar da muhimmanci ga matasa domin kuwa su ne suke da ƙarfin gina rayuwa da kuma makomar al'umma ta gaba kula da su ya hada da tallafa tallafawa karatunsu lafiyar jiki samar da ayyukan yi a gare su da dai sauransu da kuma samar da yanayi wanda zai kare su daga fadawa cikin munanan halaye da ƙarshe masu saurari kuma san cewa shekaru 149 da sa gabata a ranar irin ta yau wato biyu ga watan agustan shekara ta 1872 aka haifi prince krenko fitaccen marubuci mai bincike ɗan ƙasar jamus tun yana ɗan shekaru goma sha biyu da haihuwa ne da ya tafi ingila inda ya ci gaba da karatu da kuma bincike akan addinai na gabashin duniya musamman ma dai addinai na yankin gabas ta tsakiya inda ya mayar da hankali bincikensa akan addinin musulunci inda ya gyara wasu daga cikin littattafan da aka rubuta waɗanda suka rurdige domin kada su bata ya yi nazari a cikin alkur'ani mai tsarki da wasu daga cikin littattafan addinin musulunci wanda hakan ya kai shi ga musulunta ya karshe inda ya canza sunansa daga prince krenko zuwa muhammad salim krenko ya rasu a shekara ta 1953 Masu saurare Assalamu alaikum muna sanar da ku cewa Radio VOH Hausa da ke karkashin tashar Hausa TV jamhuriyar musulunci ta Iran na watsa shirye sa ne har sau uku a kowace rana. Shirinmu na farko daga misalin karfe shida da minti uku zuwa bakwai da minti hamsin na safe. Agogon Najeriya, niger Kamaru, Burkina Faso da kuma Chadi wato karfe biyar da minti uku zuwa shida da minti hamsin na safe. Agogon GMT da kuma Ghana akan mita 19 kHz 15730. Shirye-shiryenmu na dare kuwa daga misalin karfe 7 da minti zuwa 8 da minti 20 agogon Najeriya, Nijar, Kamaru, Burkina Faso har ma da Chadi. Wato karfe 6 da minti zuwa 7 da minti 20 agogon GMT da kuma Ghana. Akan mita 41 kilohertz 7235 sai mun shi daga gare ku a huta lafiya. To madalla in zo lokaci da za a gyara zama domin a saurari labaran duniya tare da Hassan Barka. To da farko ga muhimman kanun labaran. gwamnatin afghanistan ta yi wa 'yan kungiyar taliban ta yin yarjejeniyar raba mulki muddin kungiyar ta amince da dakatar da fada shugaba andrei rajolina na madagascar ya kori dukkan ministocinsa a daidai lokacin da ake binciken yunkurin juyin mulki a kasar bankin duniya ya sanya najeriya cikin jerin kasashen da suke da hadarin bashi to suka labaran kamar da za su zo mako gwamnatin afghanistan ta yi wa 'yan kungiyar taliban ta yin yarjejeniyar raba mulki muddin kungiyar ta amince da dakatar da fada wata majiya daga tawagar gwamnatin afghanistan a tattaunawar doha da ta bukaci a sake sunanta ta ce gwamnatin kabul ta yi wa 'yan ƙungiyar taliban ta yin raba madafin iko da sharaɗin dakatar da faɗa buƙatar ta gwamnatin kabul na zuwa ne a daidai lokacin da 'yan ƙungiyar taliban ke ci gaba da dannawa da nufin kwace manyan biranen kasar kawo yanzu dai taliban ta kwace ikon kashi goma cikin talatin da hudu na manyan biranen kasar a yayin da suke ci gaba da kai harin kwace wasu na baya-bayan nan shine birnin gazni da ke nisan kilomita 150 daga kudu maso yammacin kabul babban birnin kasar sai kuma wata headquarter 'yan sanda a yankin lashkar ga to a wani labarin kuma sakamakon karuwar tashe-tashen hankula a arewacin kasar ta afghanistan karamin ofishin jakadancin jamhuriyar musulunci ta iran a birnin mazar e sharif ya sanar da mayar da ayyukansa na wucin gadi zuwa kabul babban birnin kasar ta afghanistan ofishin ya sanar a cikin wata sanarwa a ranar alhamis cewa ya mayar da ayyukansa daga mazar sharif zuwa kabul saboda karuwar rikice-rikice a arewacin afghanistan sanarwar ta ci gaba da cewa yayin da al'amurra ke kara dagulewa karamin ofishin jakadancin zai ci gaba da ayyukansa a kabul ana dai ci gaba da gwabza fada a afghanistan tsakanin dakarun gwamnati da kuma 'yan kungiyar ta taliban shugaba andrei rajaluna na madagascar ya kori dukkan ministocinsa sai dai tare da shaidar da yarda ga firaministansa christian ntsai a har yanzu dai ministocin da aka kora za su tafiyar da aikinsu ne kawai kafin a naɗa sabbin da za su maye gurbin sunan gaba matakin dai na zuwa ne a daidai lokacin da kotun kasar ke binciken yunkurin juyin mulkin da bai yi nasara ba wanda bayansa aka cafke kimanin mutane ashirin cikin su har da faransawa biyu da wasu manyan jami'an kasar da dama a ranar ashirin ga watan yuni da ya gabata ne mutane shidda har da faransawan biyu aka cafke a binciken da ake ci gaba da yi kan laifukan da ake dangantawa da na cin amanar ƙasa da kuma shirin hallaka manyan jami'ai da dama na kasar ciki har da shugaban ƙasar andrei rajolina masharhanta da dama dai na ganin da wuya a sake dawo da ministocin da ake ganin suna da hannu a yankurin juyin mulkin a daidai lokacin da ake shirye-shiryen manyan zabukan ƙasar na shekarar 2023 To labaran duniyar na fito muku ne daga nan Radio Hausa VOH daga birnin Tehran. Haɗaɗɗiyar ƙungiyar samar da ci gaba ta ƙasa da ƙasa a ƙarƙashin bankin duniya ta gabatar da rahoton hada-hadar kuɗi na shekarar 2021 inda ta sanya tarayyar Najeriya cikin ƙasashe goma mafi fama da haɗarin bashi. An ce yawan bashin da ake bin Najeriya ya kai dalar Amurka biliyan goma sha ɗaya har da ɗigo bakwai. inda ta kasance ta biyar a duniya a fannin fama da matsalar bashi sauran kasashe hudu da ke gaban najeriya wajen fama da matsalar su ne india da pakistan da bangladesh da kuma vietnam zuwa ranar 30 ga watan yunin bana yawan bashin da bankin duniya ya ba najeriya wanda bata fara yin amfani da shi ba tukuna ya kai kimanin dala biliyan 8 da miliyan 656 sauran kasashen da ke goma farko daga nahiyar afirka suke waɗanda suka hada da habasha wadda ta kasance ta shida da bashin dala biliyan goma sha ɗaya da miliyan ɗari biyu da kenya wato ƙasa ta bakwai mai bashin dala biliyan goma da miliyan ɗari biyu tanzania ce ƙasa ta takwas da bashin dala biliyan takwas da miliyan ɗari uku ghana kuma ta tara bashin dala biliyan biyar da miliyan ɗari shida yayin da uganda ta kasance ta goma da bashin dala biliyan hudu da miliyan ɗari hudu a cewar rahoton irin wannan yanayi da kasashen suka samu kansu yana iya jefa su cikin hadari da zai shafi amincinsu a tsakanin masu basuranci idan suka gaza cika wani bangare na yarjejeniyar da ake kulawa da su hukumomi a palestinu sun yi gargadin mummunan halin da ake ciki a daidai lokacin da isra'ila ke ci gaba da mamaye filaye a birnin kudus an bayyana cewa gidajen falastinawa sama da 81 ne isra'ila ta rushe a birnin kudus wani jami'in falastinin mai suna fadi alhidmi ya bayyana lamarin da mai hadarin gaske inda ake korar ɗaruruwan falastinawa daga gidajensu da suka rayu shekaru da yawa a unguwar sheikh sharad da garin silwan ya bayyana hakan ne yayin ganawa a ofishinsa tare da jakadun kasashen kudancin amurka da suka hada da argentina chile brazil venezuela ecuador da mexico waɗanda palestino ta amince da su mr hidmi ya kuma yi kira da a ɗauki mataki kan shirin isra'ila na rusa gidaje da dama a unguwar albustan a cikin garin silwan to jama'a ƙarshen labaran duniyar kenan a daidai wani lokaci daga nan radio hausa voh To ga shida san barka dauke da labaran duniya yanzu sai sauran shirin da suka rage mana inda zamu fara da shirin nan na Afirka a yau. Afirka a yau. Bismillahirrahmanirrahim masu saurare Assalamu alaikum barkamu da warhaka. da kuma sake saduwa cikin wani sabon shiri na afirka a yau shirin da ke muku dubi cikin wasu daga cikin muhimman al'amuran da suka faru ko kuma suke faruwa da kuma daukan hankula a bangarori daban-daban na nahiyar mu ta afirka ko kuma ma dai a duniya amma lamarin da ke da alaka da nahiyar ta afirka din to da fatan masu saurare suna cikin ƙoshin lafiya kuma za su kasance tare da mu daga farkon shirin har zuwa ƙarshen sa ko shaka babu batun shirin gwamnatin kasar sudan na mika tsohon shugaban kasar umar hassan albashir ga kotun shari'ar manyan laifukan yaƙi ta icc da ke birnin hek don yi masa shari'a bisa zargin da ake masa na aikata kisan kiyashi a yankin darfur wani lamari ne da ya janyo hankula kana kuma yake ci gaba da janyo hankula din a nahiyar tamu ta afirka da ma bangarori daban-daban na duniya to da aka shirin namu na yanzu kan wannan batu ne zai yi dubi don ganin menene musabbabin daukan wannan matsaya da gwamnatin ta sudan ta yi a halin yanzu shin me yasa shi bashir din kawai ake kokarin turawa da shi da wasu mutane guda biyu alhali ko akwai wasu daga cikin waɗanda suke mulki a halin yanzu a ƙasar ta sudan waɗanda suke da hannu cikin dukkanin waɗannan abubuwa ɗin da suka faru ɗin wanda ake zargin su bashir ɗin sakamakon irin kusancin da suke da shi da shi da kuma irin yanayin yanda mukaman da suka rike a wancan lokacin waɗanda yana daga cikin abubuwan da shirin namu na yanzu zai dubi kansu da haka sai masu sauran su gyara zama don jin yadda shirin zai kasance. kamar saurari barka mu da sake saduwa. A jihar Laraba ce da gwamnatin kasar Sudan ta bayyana aniyarta ta mika tsohon shugaban kasar Umar Hassan Albashir ga kotun ƙasa da ƙasa da ke hukunta masu aikata laifuffukan yaƙi wato ICC a takaice da ke birnin heck na ƙasar Holland hukumar kuma don yi musu shari'a kan zargin kisan kiyashi da ake musu dangane da abubuwan da suka faru a yankin na Darfur a kasar ta Sudan a shekarun baya. ministan harkokin wajen kasar ta sudan ce dai wato maryam almahadi ita ce ta sanar da hakan ga kafafen watsa labarai na duniya da ma kuma kafar watsa labaran kasar ta sudan inda ta ce za su mika albashir din da aka kifar da gwamnatin tasa a shekara ta 2019 da sauran waɗanda kotun ta ICC ke nema zuwa binin na Hague. Dama dai idan ana iya tunawa tun a shekara ta 2008 dai kotun ta ICC ta nemi a mika mata shi albashir din da wasu makaraban nasa bisa zargin da ake musu na aikata laifukan yaƙi a yankin darfur na ƙasar ta sudan a wancan lokaci abubuwan da suka faru na tashin hankali da kisan kiyashi da dai sauransu wanda ake zargin gwamnati din da ma wasu bangarori daban-daban na ƙasa din da yan da sauransu da aikata irin waɗannan ayyuka na tashin hankali da kuma kisan kiyashi amma dai kamar da muka bayyana abin bai faru ba a wancan lokacin maryam almahdi din da ta ce sun tattauna da wakilin kotun wato karim khan a birnin khartoum babban birnin kasar ta sudan dangane da batun mika shi albashir din wanda kuma shi din maraba lale da wannan lamari idan dai ana iya tunawa kamar yadda muka bayyana bayan kifar da gwamnatin bashir din ma dai kotun ta ICC ta jima tana ta neman a mika mata shi to amma dai sakamakon cewa ita kanta kasar uh, ta sudan bata amince ma da batun kotun ba yasa a lokacin akwai wasu abubuwa da waɗanda yake mai daga cikin abubuwan da watakila ya sanya ba amma mika shi bashir din ba to amma dai kimanin mako guda da ya wuce kenan dai da ita kasar sudan ta zama a wannan kotu din bayan ta rattaba hannu kan yarjejeniyar da ta kafa kotu din lamarin da ake ganin sa a matsayin wato ci gaba da matsin lamban da masu hukunci mahukuntan kasar Sudan a halin yanzu suke fuskanta daga manyan kasashe na duniya wanda hakan shine janyo rattaba hannu kan wannan batu na sanya na kafa kotu din makanta wanda kuma haka din da tijansa da aka fara ganin shine batun mika shi albashir din ga wannan kotu to bayanai dai suna nuni da cewa baya ga shi kansa albashir din gwamnatin ta sudan ta halin yanzu ta a aniyar miƙa shi tare da wasu daga cikin mukarrabansa su biyu wato abdulrahim muhammad hussein wadda shine tsohon ministan tsaro na kasar ta sudan a wancan lokacin da kuma ahmad harun tsohon gwamnan lardin kudancin kordofan wanda ake zargi da hannu cikin wannan aika-aika da aka aikata a nan yankin na darfur to a wani bangare kamar da muka bayyana na matsalar lamba da sauransu wasu majiyoyi da dama suna nuni da cewa gwamnatin ta sudan ta yanzu ta dau wannan matsaya na batun mika shi bashir da mukarraban nasu ne dai sakamakon matsin lamba na tsanani da suke da ta fuskanta kuma suke cigaba da fuskanta daga wajen gwamnatin amurka da kuma wasu daga cikin gwamnatocin kasashen turai kuma ana iya mafi yawan su ma dai waɗanda suke ta matsin lamba ganin cewa sai an miƙa shi albashir ga ita kanta wannan kotun to sai dai kuma a daidai lokacin da su waɗannan ƙasashen musamman ma da ita amurka ɗin take ta batu na a miƙa shi wannan bashir a kan ga wannan kotu din kuma sannan ta nuna farin cikinta da maraba da wannan matsaya da gwamnatin ta sudan ta ɗauka a daidai lokacin da ita kuma akan ta kanta amurka ɗin bata ma yadda da batun kotun ba bata yadda da batun ainihin yarjeniyar rome wanda shi wannan wannan ita ce ainihin abin da ta kafa wata wannan kotun to amurka bata ma yadda da batun wannan kotu ɗin ba amma dai a duk lokacin da take son akwai kuma a duk lokacin da wani ake ta maganan wani daga cikin mutanen waɗanda ko ta wani bangare ya saɓa mata ko kuma bai bi wasu daga cikin siyasosanta ba za ga cewa amurka ta shigo cikin wannan lamari tana kokarin kuma nuna cewa sai a miƙa wannan mutumin ga wannan kotu alhali ita ta ki ta amince ma da kotun saboda irin take hakokin bil adama kama daga shugabannin kasar da 'yan siyasa na kasar da wasu al'ummomin kasar daban-daban irin take hakokin bil adama da suke yi wanda ke ko shaka babu kamata a ce da daman su suna su ma kansu an gurfana su a gaban wannan kotu din amma saboda irin wannan amurka ta ki shiga cikin wannan kotu din da ma ya yadda da kotun amma a daidai bangare guda kuma ita ce kan gaba a duk lokacin da ake kokarin ganin cewa an mika wani wanda ta wani bangare ya saba mata da dai sauransu sannan kamar lamarin da kamar yadda ke faruwa ga haramtacciyar kasar isra'ila kenan wanda yanzu ta zamanto kawa na su nan sabbin mahukunta na sudan din wanda ita ma da ta ki amincewa da wannan kotu din duk da a halin yanzu ma kotun tana bukatuwa da wasu daga cikin ko 'yan siyasa ko jami'an gwamnati kuma jami'an sojoji na kasa na haramta kasar isra'ilan sakamakon irin ayyukan take hakokin bil'adama da kisan kiyashi da suka yi wa Falastinawa a zirin Gaza da kuma yammacin kogin Jordan da kuma kudancin Lebanon wanda an shigar da kara wannan kotun kuma kotu tana ma bukatan su amma sun kisa mika su amma bangare guda na daga cikin waɗanda suke ci gaba da matsin lamba wurin ganin cewa an mika wasu mutane daga ciki kuwa su ne wannan batu na shi Albashir. anan nan ba wai kokari ne na nuna cewa bashir bai aikata wani laifi ko kamar kamancin haka ba ba shakka cewa tsohon shugaba albashir da gwamnatin tasa da waɗanda suke tare da shi sun aikata mafi munin taki harkokin bil'adama da kisan kiyashi a wannan yaƙi da ya faru a darfur a lokacin mulkin bashir din na shekaru 30 da yana mulki a nan ƙasar ta sudan wannan wani lamari ne wanda yake a fili cewa eh, kafafen watsa da dama da majoyi da dama sun tabbatar kowa duniya ta ga irin abubuwan da ya faru a wannan yanki na darfur Don haka ko shaka babu waɗanda suka aikata irin wannan mummunan aiki wajibi ne zamanto su ne za a hukunta dangane da wannan laifi da kuma irin abubuwan da suka faru a wannan yankin na mutane dubun dubatan mutane da suka rasa rayukansu da shoransu to sai dai a nan akwai abubuwa ne waɗanda yake wajibi ne a gabatar da su idan neman faɗaɗa lamura ɗin da kuma yin bayani a fahimci inda aka sa gaba saboda ko da dama daman ita wannan kotu ana kuka da irin matsayin da kotun take ɗauka dangane da wasu daga cikin mutane waɗanda yake ko suke da matsala da manya-manyan ƙasashe kasashen duniya musamman kuma na afirka inda ake hukunta sa wannan kotun a daidai lokacin da waɗansu daga cikin 'yan siyasa na shauran kasashen duniya na amurka na turai suna aikata munanan ayyuka waɗanda yake sun ɗara irin abubuwan da su waɗannan shugabanni na afirka suke aikatawa amma daidai lokacin da suke zaune suke yawon su ba wani ba wani wanda yake matsa musu lamba amma daidai lokacin kuma su waɗannan na afirka din ana matsa musu lamba kan wani lamari sannan wani abu ma wanda yake dangane da shi kansa wannan batu na irin nuna harshen damo da kuma nuna wariya da kotun take nuna a halin yanzu idan muka duba ba wadda wannan batu na darfur da kuma batun da ake yi kokarin a halin yanzu na mika shi kansa albashir ga wannan kotu din zamu ga cewa bayan shi albashir da shi waɗannan mutane guda biyu da ake magana cewa a halin yanzu ana neman su har ila yau tambayar take yawo anan shine ina ga waɗansu daga cikin masu mulki a halin yanzu a nan ƙasar sudan din musamman ma shi kansa shugaban majalisar gudanarwa mai mulki a ƙasar ta sudan wato abdul fattah burhan da kuma mataimakinsa a halin yanzu wanda suke mulki a nan sudan wanda ke kowa ya riga da ya san cewa waɗansu waɗannan mutane din wani bangare ne na gwamnati gwamnatin bashir din ana iya cewa ma su ne yan hannun daman gwamnatin bashir sannan kuma su waɗanda suka zamanto sun kasance cikin dukkanin waɗansu matakai da bashir din yake ɗauka a lokacin lokacin da yake mulkin nasa kenan ko shaka babu dukkanin waɗannan abubuwan da suka faru a darfur da su waɗannan mutane suna zane da shi kuma suna da hannu cikin matakan da aka ɗauka amma a halin yanzu sai zama to kotun da wannan batun ba ba a maganar su sai su maganar su sai bashir din da wato waɗannan mutane guda biyu wannan shi ma kansa wani abu wani batu ne wanda tambaya ce wanda take yawo tun jimawa musamman kuma yanzu din da wannan abin ya faru a bangare guda shi kansa bashir da abubuwan da yanzu yake yake fuskanta wani lamari ne wanda yake a iya cewa sakamakon irin abubuwan da aikata ne a baya don ko shaka babu shi ma a shekarun da suka gabata ya ya kasance ɗaya daga cikin irin wannan abu da ya aikata na mika wani daga cikin wanda kasashen duniya ɗin suke nema ruwa a jallo kuma ba tare da ko da dole ya aikata wani laifi wanda yake laifi ne sosai ba haka wannan ko abin da ya faru ana iya ana iya kawo misali da lokacin da shi kansa Bashir ya miƙa dan gwagwarmayan nan wanda yake faɗa da mulkin mallaka wato Carlos wanda ya mika shi ga gwamnatin Faransa wanda kuma har zuwa yanzu ina na gidan yaron Faransa ana ci gaba da azabtar da shi da dai sauran makamancin wannan to amma a bangare guda ba shakka cewa bashir a lokacin mulkinsa ya yi waɗansu abubuwa waɗanda suka zamanto ya zamanto gwarzo a duniya da duniyar musulmi a duniyar larabawa ɗaya daga cikin irin abubuwan da bashir ya yi aikata da wannan lokaci din shine batun irin goyon bayan da ya ringa bawa lamarin falastinawa da gwagwarmayan al'ummar falastinu saboda ko da dama daga cikin makamai waɗanda aka suka isa ga ainihin su yan gwagwarmayan na falastinawa ta bangarori daban-daban sun biya ne ta ƙasar sudan wato da hannun gwamnatin sudan wurin isar da irin waɗannan makamai waɗanda yake na falastinawa waɗanda suka yi kuma wanda suka samu nasara da gwagwarmayar neman yancin kansu wanda yake wannan lamari ne wanda yake abin jinjinawa a bangaren sa da irin ayyukan da wataƙila kuma ma wannan din ma yana daga cikin irin abubuwan da ya sanya suka sa shi a gaba a wancan lokaci din da ma batun sanya shi karkashin takunkumin da aka sanya masa watakila ba ma kawai batun Usama bin Laden da sauransu ba to amma abin bakin cikin shine cewa Bashir ya gagara rike da kuma tabbatar da wannan irin matsaya da ya sanya shi zaman togarzo a tsakanin al'umma ta da daga baya ya koma yana bin gindin waɗannan sarakuna musamman sarakunan Laraba waɗanda daga baya daga dukkan alamu su suka sai da shi ya zamanto lamuran palestino din ma fara janye baya Ya bangare guda kuma bashir ya mai da sojojin sudan suka zamanto kamar waɗansu sojoji yan amshin shata waɗanda suke biye wa bukatun waɗannan sarakuna na laraba musamman abin da yake muka lura da muka yi la'akari da irin abubuwan da faru a yaman na irin yanayin yadda gwamnatin sudan da kuma shi bashir suka ya tura sojojinsa suke ci gaba da kashe al'ummar yaman waɗanda ke suma daidai suke da irin al'ummomi na sudan din waɗanda ake zalunta wannan yana daga cikin irin abubuwan da bashir ya aikata a kusan kusan karshe karshen mulkin sa wanda yake ana iya cewa ko shaka babu wannan lamarin da kuma halin da shugaban kasar ta sudan ya shiga tun bayan kifar da gwamnatin tasa wani lamari ne da za a iya nuna shi a matsayin mummunan karshe ga shi kansa bashir din wanda a wani lokaci a baya kamar da muka bayyana ya zama wani gurzo da ake jinjinawa amma daga baya sakamakon siyasar kuskure da bika kai ga wasu ya shiga cikin irin wannan tsaka mai wuya bayan ya sanya kasar cikin mummunan yanayi na rashi ga kuma yunwa sannan kuma ya watsi da duk wani abu da ke ake kira hakokin bil adama a ƙasa ɗin sannan ya mai da sojojin nasu kamar yadda muka bayyana suka zamanto wadansu tankarar yan amshin shata wannan ya gina daga cikin ko shakka babu na daga cikin lamari abin bakin ciki wanda halin yanzu shi bashir ke ganin irin sakamakon irin waɗannan ayyuka da aikata to masu saurare da kuma kaka shafin da zamu gabatar muku sai kuma a saduwa ta gaba wassalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh tun ziga shirin nan na muryoyin masu saurare. Muryoyin masu sauraro. Masu saurare. Masu saurare. jama'a masu saurare assalamu alaikum barkan ku da kuma sake kasancewa da mu a cikin wani shirin na muryoyin ku masu saurare shiri na dai na radio hausa biyu a daga nan tehran da ke baku damar tofa albarkacin bakin ku kan batutuwa da dama da suka shafi rayuwa ta yau da kullum. Malami na farko suka fara da bayyana mana sunanka da kuma daga inda kake yi mana magana. Assalamu alaikum Radio Jamhuriyar Musulunci VOA ce mai magana Aminu Ofisa a Magaran da da magarama a Jamhuriyar Nijar. Ina musulman duniya gabaki daya barka da eh, shiga sabuwar shekara ta 1443 wanda ya daidai da shekara ta 2021 miladiya musulmin duniya allah ba su zama lafiya da abinci da lafiya za ta ci ne amfani mai magana aminu wafisa bulmagarin da da magaran wajen koriya nijar na gode radio biyoyi Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu ci Hausa sunana Abdulaziz Prezi daga birnin da magaram a jamhuriyar Nijar. Yau ɗaukakin da zan yi a kan ƙasashenmu na musulmi ya kamata ƙasashenmu na musulmi mu haɗa kanmu wanda babu yadda za a yi wani ya fito daga wata ƙetare ya zo ya gindaya mana abun da ya tsara a kan shi mu bi shi ya kamata mu haɗa kanmu wanda mu ƙasashen musulmi ya kamata mu haɗa kanmu mu zauna a teburin shawara mu yi yadda muke so a mu na musulunci musamman ma kun ga turawan mulkin mallaka suna shigarwa suna mana katsalandan a cikin harkokinmu na musulunci to ya kamata mu haɗa kanmu mu haɗa kanmu shine za mu cimma burinmu wanda duk wanda ya shigo ba zai samu nasara a cikin kasashenmu na musulmi ba sunana abdulaziz brizi daga damagaram a jamhuriyar nijar a tashi lahiya biyu ya hausa assalamu alaikum boh sashen hausa rediyon iran muna godiya da damar da kuke bamu muke tofa albarkacin bakinmu akan abubuwan da ke faruwa a sassan duniya sunana lawan alhaji abbali wanda ke zamana a agadas jamhuriyar nijar ra'ayina a yau akan sabon shugaban da aka naɗa a iran muna taya shi murna ubangiji allah ya bashi ikon sarke nauyin da aka dora mai ya kuma cika alkawalin da ya dokan ma jama'a allah ya ba shi iko lalle ko ba komi dai malami ne kuma masanin addinin musulunci ba zai kama da wanda bai da ilimin addini ba samsam duk yadda an kai zai kwatanta saboda jagoranci na mai ilimi bai kama da na wanda bai da ilimi kuma zai samu damar bijire ma turawa saboda mi su turawa matukar ba ka bi abin da suke so ba to ba za ka shirya da da su ba kuma wani abin da suke so ya saba ma addinin ka ya saba ma mutuncin ka ya saba ma aqidar ka da al'adar ka Assalamu alaikum muryar jamhuriyar musulunci ta Iran kuna tare na kule toro da magaram jamhuriyar Nijar na shigo cikin wannan gida domin in yi ra'ayi a yau dangance da wuta gobarar da aka samu a ƙasar Algeria dangance kuma da matatan mamatan da aka samu kusan mutum arba'in zuwa da 'yan sanda da 'yan farar hula to Allah ji kansu muna maika ta'aziyar gaisuwar mu ga 'yan ƙasar Algeria ma baki ɗaya kuma wannan gobara da aka samu Allah kawo saukin abin Allah ba su karfin gwiwa da za su kawo ƙarshen wannan gobara kuma Allah ka kiyaye mu da irin wannan gobara a kasashen mu na musulmi ko ku in ce a duniya ma gabaki daya kuna tare na ku a daman garin jamhuriyar Nijar. Assalamu alaikum sasan hauta Biwat. Mai magana Alhaji ta Tati mai sabo bayan girma da daman garin jamhuriyar Nijar na makowa ta alheri. Wannan sabuwar shekara ta wara Allah ubangiji ya ba mu alherin da yake cikin ta sirrin da yake cikin ta Allah ubangiji ya kare mu dukkan musulmi na kasa jihar da magana da duniya muna ma kowa fata alheri Allah ba mu zalunci ga wannan shekara ta musulunci ku tashi lafiya kuna tare da mamman biniya yakuba awashi daga birnin tawa a jamhuriyar niger to wannan alluba ta kwalara ko amai da guda da wasu jihohi na najeriya da kuma bayan nan ta bulla a Nijar, sai mai kira ga mutane akan cewa a rika kula da tsafta wanke hannu akai-akai a bar rabin wuraren kasamta, kuma ya kamata gwamnati ta ci gaba da wayar da kan mutane ta hanyar amfani da gidajen rediyo da talabijin kuma eh, ya kamata a tanadi ruwa masu tsafta saboda a wannan lokaci gaskiya mutane suna dan shagala da wani waɗannan abubuwan saboda ayyuka sun ma mutane yawa sai kuma a taimaka da adda allah sa wannan cuta allah ya kawo ya sa maga ƙarshen ta ku tashi lafiya to masu saurare da wannan ne kuma zan dasa aya a cikin shirin sai kuma gobe idan mai kowa mai komai ya sake hada mu ni hassan barka da na shirya na kuma gabatar da shirin nake cewa da ku mu zamna lafiya tsakanin juna. tun ga shirin amsoshin tarbiyya amsoshin tarbiyya bismillah rahman rahim assalamu alaikum masu sauraro barkamu da warhaka barkamu da sake saduwa a cikin shirin na amsoshin tarbiyya shiri wanda yake ansa tambayoyinku na tarbiyya daga nan radio hausa voh daga nan birnin tehran kuma kamar yadda muka saba tahir amin ne zai kasance tare da ku a wannan shirin da fatan masu sauraro za su kasance tare da mu madalla masu sauraro a cikin shirinmu na safe mun fara magana ko ansa tambaya dangane da bautar allah ta'ala da kuma yadda mumini zai bauta wa allah mun kawo ayoyin alkur'ani da dama da kuma wasu hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam da kuma iyalan gidansa masu tsarki dangane da hakan da yardar Allah a cikin shirmu na yanzu za mu dora ne daga inda muka tsaya a cikin shirmu na safe don haka za mu ci gaba da kawo muku hadisai wa'anda suka yi magana dangane da takaita bautar Allah gwargwadon iyawar mutum ko mumini kada ya ɗauki abinda ba zai iya dawwama a kansa ba an karɓo hadisi daga manzon Allah sallallahu alaihi wa yana cewa mafi soyuwan ayyuka a wajen Allah shine dawwamimmensa ko da kuwa kaɗan ne cikin najil fasaha mujalladi na farko shafi na 167 hadisi na 73 har ila yau an karɓo hadisi daga aliyu ɗan ibrahim daga babansa da sanadinsa har zuwa Ibn al-bukhaira daga imam sadiq salam yana cewa kada ku sanya kin ibada a cikin zukatanku cikin littafin kafi al-usul mujalladi na biyu shafi na 377 a nan ba bata kare ba saboda a wasu hadisan sun bayyana cewa mutum yana sanya kin ibada a cikin zuciyarsa ne idan ya ɗauko ibadu masu yawa ta yadda ba zai iya dawwama a kansu ba wato ya zamanto duk sanda ya tuna cewa zai kawo su sai ransa ya ɓaci an karɓo hadisi daga hanan ɗan sadir yana cewa naji imam sadiq salam yana cewa idan allah ya so bawa kuma ya yi aiki kaɗan sai ya saka masa da yawa da kaɗan da ya yi ba wani abu mai girma ne a wajensa ba ya saka masa da yawa da aiki ɗan kaɗan hadisi na uku kenan a cikin usulul kafi jus'i na biyu har ila a cikin wannan hadisin muna iya fahimtar cewa yawan aiki ba shine abin lura a wajen allah ta'ala ba abin lura a wajensa son sa ga bawansa idan har bawan allah ya sami yardar allah to aikinsa kaɗan a wajen allah mai sauƙi ne ya mai da shi da yawa an karbo hadisi daga abi yana cewa na ji aba abdullah as-sadiq salam yana cewa mahaifina wato imam bakir salam ya wuce ni ina cikin dawafi na ɗakin ka'aba a lokacin ina matashi na yi ƙoƙari sosai wajen dawafi sai ya ganni ina ta zubar da zufa mai yawa sai ya ce mani ya jafar ya ɗana lallai Allah idan ya so bawa zai shigar da shi aljanna kuma ya yarda da shi da ɗan kaɗan da ya aikata. A wani hadisi mai kama da wannan daga Aliyu ɗan Ibrahim daga babansa har zuwa Imam Abu Abdullahi Sadiq salam yana cewa na yi ta ƙoƙari mai yawa wajen yawaita ibada ina matashi sai babana wato Imam Bakar salam ya ce mani ya ɗana ka yi ƙasa da abin da kake yi to lallai ka san allah mai girma da ɗaukaka idan ya so bawa zai yadda da shi da kaɗan wato aiki kaɗan hadisi na biyar daga usulul kafi jus'i na biyu sai hadisi na ƙarshe a cikin shirmu na yau inda humaida ɗan ziyad ya karɓo hadisi da isnadinsa har zuwa amru ɗan jumai daga imam sadiq salam yana cewa manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ya faɗa wa Ali da Abi Talib alaihi salam ya ce ya Ali wannan addinin yana da ƙarfi ka shige shi a hankali kada ka sanya wa kanka ƙin bautar ubangijinka don lalle matafiyin da ya ɗauko kaya da yawa wato ya wuce gona da iri ba abin hawansa da zai rage kuma ba wani tafiya zai yi ba ka yi aiki irin aikin wanda yake fatan zai mutu tsoho kuma ka yi taƙa tsantsan irin na wanda yake tsammanin zai mutu gobe masu sauraro a nan za mu da sa'aya cikin shirmu na yau sai kuma ta fito idan la kai mu assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh don sai a gyara zama domin a saurari shirin nan na kisoshin rayuwa. Kisoshin rayuwa. Bismillahirrahmanirrahim Assalamu alaikum masu sauraro barkamu da warhaka. Barkamu da sake saduwa a cikin shirmu na kisoshin rayuwa. Shiri wanda yake kawo muku isoshi da suka zo cikin alkur'ani mai girma ko kuma cikin wasu littattafai wa'anda suka hada da littafin da stan ko kuma isoshin salihan bayi na ayatollah shahid mutahari ko kuma cikin littafin masnawi na maulana jalaluddin rumi da fatan masu sauraro za su kasance tare da mu a cikin shirinmu na yau madala idan masu sauraro suna tare da mu a cikin kissar annabi musa salam da bani isra'ila da muke kawo muku a cikin shirmu da ya gabata mun tsaya inda mafi yawan bani isra'ila suka koma bautar ɗan maraƙi kuma sun manta da addinin allah addinin da annabi musa salam ya zo masu da shi sannan halifansa a cikinsu wato annabi harun salam ya kasa hana su bautar ɗan maraƙi don sun fi ƙarfinsa annabi musa salam ya sami labarin cewa mutanensa sun karkata daga barin hanya madaidaiciya tun kafin ya dawo don haka ya shigo cikin su a fasace kamar yadda alkur'ani ya bayyana kuma a lokacin da musa ya koma zuwa ga mutanensa yana mai fushi mai baƙin ciki ya ce tir da abin da kuka yi mini wakilci a bayana shin kun nemi gaggauta umarnin ubangijinku ne kuma ya jefar da allunan kuma ya riko ga kan ɗan uwansa yana sa zuwa gare shi ya ce ya ɗan uwana lalle ne mutanen sun ƙasƙanta ni kuma sun yi kusa su kashe ni saboda haka kada ka daɗaɗa ran maƙiya dangane da ni kuma kada ka sanya ni tare da mutane a zalumai cikin suratul araf a ta 150 wasu malaman tafsiri suna ganin gaggauta umarnin ubangiji kamar da ya zo cikin wannan ayar da annabi musa ya wuce kwanaki talatin bai dawo ba munafukai a cikin banin isra'ila suka yada labarin cewa ya rasu me yasa ba su yi jinkiri don tabbatar da mutuwarsa ba kafin su yi wani abu sai kuma tsananin fushin da annabi musa salam ya yi bayan da ya dawo ya ga mutanensa sun bar tauhidi har ya kai ga ya jefar da allunan attaura da ke hannunsa sannan ya kyama kan ɗan uwansa haruna alaihissalam yana ja wannan ya nuna cewa fushinsa ya yi tsanani sosai ya yi fushin da bai taɓa yi ba a rayuwarsa kuma al'amarin ya cancanci a yi masa fushi mai tsanani irin wannan musamman ganin cewa mafi yawansu sun karkata zuwa ga shirka da bautar ɗan maraƙi dangane da wannan malaman tarihi na addinin musulunci sun kawo cewa a lokacin da aka kwace khalifancin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam daga hannun amirul mu'minin Ali ibn Abi Talib alaihi salam har kuma ya kai ga aka fito da shi daga gidansa da karfi don ya zo ya yi bai'a wa halifa na farko sai ya ƙi yin haka daga ƙarshe halifa ya bar shi sai ya je kabarin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam yana karanta wannan ayar wacce take magana Kai kayyada banu isra'ila suka yi da annabi haruna alaihissalam bayan da ya ga sun karkata zuwa ga shirka lallai mutane na sun kaskanta ni sun kusan su kashe ni kamar dai yadda kowa ya sani imam ali alaihissalam shine haruna manzon allah sallallahu alaihi wa sallam kamar yadda hadisin manzil ta tabbatar da hakan don haka bayan ya bayyana fushinsa ya kuma yi masu magana mai kaushi sai suka dawo cikin hankalinsu suka kuma gano girman zunubin da suka aikata da dama daga cikinsu sun dawo kan hanya madaidaiciya suka tuba a nan ne annabi musa salam ya sami ɗan nutsuwa kamar yadda wani aya take cewa ya ce ya ubangiji na ka gafarta mini ni da ɗan uwana kuma ka shigar da mu a cikin rahamarka alhali kuwa kai ne mafi rahamar masu rahama lalle ne wa'anda suka riƙi maraƙi wani fushi daga ubangijinsu da wani wulaƙanci a cikin rayuwar duniya za su same su kuma kamar wancan ne muke sakawa masu ƙirƙira ƙarya cikin suratul araf aya ta 151 zuwa 52 neman gafaran da annabi musa salam ya nema wa kansa da kuma ɗan uwansa ba don sun aikata laifi ba ne sai dai ƙasƙantar da kai ne ga allah ta'ala kamar da yadda saliyan bayi suka saba yi sai dai abin mamaki littafin a taura da ke hannun yahudawa da kiristoci a yanzu yana danganta wa annabi haruna alaihissalam gina dan maraki bayan da suka ga cewa annabi musa alaihissalam ya wuce kwanaki talatin bai dawo ba sannan munafakai daga cikinsu suka yada karya kan cewa ya rasu masu sauraro a nan za mu dasa a cikin shirmu na yau sai kuma gobe idan Allah kai mu wasalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh yanzu kuma sai shirin mani ƙarshe shirin nan na duniyar mu a yau. Duniyarmu a yau. rahmanir rahim masu saurare Assalamu alaikum barkanmu da warhaka. Da kuma sake saduwa cikin wani sabon shiri na duniyarmu a yau. Shirin da ke leko muku wasu daga cikin muhimman al'amuran da suke faruwa. kana kuma da ɗaukan hankula a ɓangarori daban-daban na duniya musamman a wannan yanki na gabas ta tsakiya. to da fatan masu saurare suna cikin ƙoshin lafiya kuma za su kasance tare da mu daga farkon shirin har zuwa ƙarshen sa cikin 'yan kwanakin ne dai an gudanar da ganawa tsakanin manyan jami'an ƙasashen amurka da iraki dangane da makomar sojojin mamayar amurka da suke jibge a ƙasar ta irakin biyo bayan ci gaba da kiraye-kiraye da al'ummar ƙasar suke yi na ficewar sojojin mamaya daga ƙasar tasu duk da cewa dai shugaban amurkan joe biden ya yi alkawarin janye sojojin mamayan daga iraki tun ma lokacin da yake yakin neman zaɓe da kuma bayan an nada shi a matsayin shugaban kusa da kuma kamar yadda daman wasu suka zata a wannan karan ma dai amurkan ta sake yin halin nata na rashin cika alkawari inda shugaban amurkan ya sanar da cewa lallai sojojin amurkan za su ci gaba da zama a irakin sai dai da wata sifa ta daban ba yadda aka san su a baya ba to kwamiti ce wannan sifa ɗin to wanda dai shine abinda shirin namu na yanzu zai dubi kansa da kuma ƙarin haske dangane da manufar amurka ɗin a wannan bangare don haka sai a biyo mu sannu a hankali don jin yadda shirin zai kasance wanda ni muhammad awal bauchi zan gabatar muku da shi. to masu saurare barkamu da sake saduwa a farkon wannan mako ne dai firaministan kasar iraki mustapha alkazimi ya isa kasar amurka don tattaunawa da shugaban kasar joe biden da nufin karkare tattaunawar da ke gudana tsakanin iraki din da kasar amurkan kan alakar da ke tsakanin ƙasashen biyu musamman ma dai dangane da batun makomar sojojin mamayar amurka da suke kasar ta iraki wanda kuma adadinsu yana da yawan gaske musamman ma dai biyo bayan irin yanayin yadda al'ummar kasar kai hatta ma dai majalisar kasar ta fitar da sanarwa ta fitar da kuduri da ke kiran amurkawa din da su fice daga kasar don ko lokacin mamaya ya riga da ya kawo ƙarshe to wannan tattaunawar da ita ce ta hudu tsakanin irakawa din da amurkawan wacce kuma an gudanar da tattaunawa ta daban-daban tsakanin jami'an ƙasashen biyu da ta faro tun daga zaman tattaunawa ta haɗin gwiwa ta kwamitin soji inda tawagar iraki din take karkashin jagorancin babban mai ba da shawara kan harkokin tsaro na kasar kasim al'araji sannan ita kuma ta bangaren amurka din tawaga ta take karkashin jagorancin sakataren tsaron kasar lloyd austin don tattauna hanyoyin da za a bi wurin janye sojojin mamaya din daga kasar ta iraki biyo bayan matsalolin da suke fuskanta musamman ma irin hare da dakarun gwagwarmaya suke kai musu lamarin da ya tilasta jami'an amurka amincewa da hakan da kuma kokari gani wurin ganin cewa an janye sojojin na amurka daga kasar wanda kuma shi ma daga duka alamu daga cikin irin bukatun da al'ummar kasar suke yi biyo bayan irin hasarorin da suke ci gaba da na rayuka da na dukiya ba tare da kuma an sami wani abu a ɗayan bangaren ba to kamar yadda kuma shi ma ministan harkokin wajen iraƙin fuad hussein ya gana da takwaransa na kasar amurkan antony blinken a ci gaba ta da suke din sannan aka karkare da ta da ganawar da ta gudana tsakanin firayim ministan iraki din da kuma shugaban amurka wacce aka gudanar da ita a shekarun jiya litinin abinda wannan ganawa da kuma tattaunawa ta hudu da waɗanda suka gabace ta abinda ta bambanta da su shine da cewa abinda aka tsara na cewa shugaban su waɗannan shugabanni biyu za su fitar da sanarwar bayan taro da za ta kunshi sakamakon ganawar ƙasashen biyu da ta gudana musamman ma dai batun makomar sojojin 'yan mamaya na 'yan waje kimanin 3,500 da suke iraƙin cikinsu kuwa har da sojojin amurka guda 2,500 waɗanda majalisar ƙasar iraqin da kuma al'ummar ƙasar suka buƙaci da a tattara su a fitar da su daga ƙasar bayan aika-aikan da suka aikata bisa umarnin tsohon shugaban amurkan donald trump na kashe tsohon kwamandan rundunar kudus ta dakarun kare ijin jihalin musulunci ta ƙasar iran laftanar janar kasim sulemani da kuma wato mataimakin kwamandan dakarun sa kai na ƙasar iraƙin abu mahdi al-muhandis wanda wannan kisan gilla da aka yi wata alama ce da ke nuni da karya da kuma rashin ingancin ikirar da amurka take yi na fada da ta'addanci don kuwa idan da tana faɗa da ta'addanci da gaske take yi to waɗannan mutane guda biyu ba su ne waɗanda ya kamata amurkan a ce ta kashe su a wancan lokaci din ba bisa la'akari da irin rawar da suka taka kuma suke takawa a lokacin wurin faɗa da ƙungiyoyin ta'addanci a iraki din wanda kowa ya riga da ya san cewa ficewar da'ish da kuma tilasta wa isis din wato kungiyar ta da'ish ficewa daga iraki da kuma kawo karshen irin ayyukansu na ta'addanci yana da alaka ne da irin tsayin dakan da waɗannan ƙungiyoyi na gwagwarmaya suka yi amma ba wai irin ƙarfi da amurkan take guda ba wanda haka din ya sanya da dama masu kiranta da ta fara tunanin abin da ya kamata a ce ta aikata to amma kisan gillan da aka yi wa waɗannan bayan allah guda biyu lautanar janar kasim sulemani da kuma abu mahadi al-muhandis ya tabbatar da cewa amurka ba da gaske take ba a fada da 'yan ta'adda kamar yadda aka sha bayyana cewa tana ma da hannu gurin kirkiro irin waɗannan ƙungiyoyi na ta'addanci waɗanda suke aiki a halin yanzu a ƙasashe daban-daban na musulmi da kuma na larabawa kama daga iraki din ne har zuwa ƙasashen kamar syria labanan da ma wasu ƙasashe na wannan yanki din jan hankali cikin wannan lamari dai shine cewa jaridan wall street journal ta amurka din ta yi riga malam masallaci kan dukkanin waɗannan tarurruka hata ma taron da firaministan iraki da kuma shugaba biden din na amurka suka gudanar inda ta bayyana cewa sanarwar bayan taron ganawar shugabannin biyu za ta kunshi kira zuwa ga fisewar sojojin amurka daga iraki to zuwa karshen wannan shekaran to sai dai kuma jaridar ta bayyana cewa wani daga cikin manyan jami'an amurka ya shaida mata cewa lallai amurkan ba za ta janye sojojinta daga iraki ba abinda dai kawai za ta yi shine sauya suna da irin aikin da wasu sojojin na amurka suke aikatawa a iraki ba wai ragewa ko janye sojojin amurkan ba yalai kuwa abinda ya faru kenan yayin da shugaban amurka joe biden din yake magana jim kaɗan bayan gana wasa da firaministan na iraki inda ya ce za su fitar da sojojin amurka daga iraki sai dai kuma za su bar wasu a matsayin masu horar da rundunar sojojin iraki to wanda haka din yana nuni da irin abin da amurka take son cimmawa da kuma manufar da take son cimmawa duk da cewa yan gwagwarmaya sun bayyana cewa wannan ma abin da amurka take son yi wani kokari ne kawai na sauya suna amma sojojin suna nan sannan kuma matuƙa sojojin amurka suka ci gaba da zama a nan iraki to ko ba su yi ƙasa a gwiwa ba wurin kare su da kuma yin duk abin da za su yi wurin fatattakan waɗannan sojoji daga ƙasar da kuma tsarkake su daga ainihin ƙazantar da sojojin suka kawo to haka ne ma sanya da dama daga cikin masu sanya ido kan sha'anin irakin suke cewa amurka ta hanyar waɗannan kalamai na jami'an ƙasar da kuma jaridun ƙasar da suke samun irin waɗannan bayanai ta hannun wasu daga cikin jami'ai amurka ne ba ta tunanin janye sojojinta daga iraki ba ce dai tana da kokari ne kawai ta hanyar sauya suna da kuma rawar da sojojin na amurka za su ci gaba takawa a ƙasar ta iraki wanda kuma hakan wani kokari ne wajen ganin an sun cire duk wani dalili na ci gaba da wanzuwar kungiyoyin gwagwarmaya a kasar ta iraki daga nan kuma da kokarin tunzar al'umma akan waɗannan kungiyoyi wanda hakan zai share musu fagen kai hare-hare a kansu waɗannan masu sanya idanuwa suna jingina da kuma ƙarfafa wannan magana tasu ne da wannan ra'ayi nasu zuwa ga maganganun sojojin amurkan su da kansu na cire siffar sojojin yaƙi da amurka take da shi a iraki zuwa ga masu koyar da sojojin kasa ta iraki sojojai da kuma su al'umma suna da haƙƙin mayar da martani a duk lokacin suka fuskanci duk wani hari ko barazana wanda wasu suka fasara hakan a matsayin wani share fage da kuma halatta duk wani harin da amurka za ta kai wa ƙungiyar gwagwarmayan na ƙasar ta iraki a duk lokacin da waɗannan dakaru na gwagwarmayan suka kwance wa amurkawan zani a kasuwa to ko shaka babu irakawa suna da dukkanin haƙƙi na nuna damuwa kan dakarun gwagwarmayar nasu da kuma amincinsu don kuwa ko shaka babu amurka da ƙawayenta na daga saudiya da isra'ila ba za su taɓa cimma manufarsu ba matuƙar dai dakarun har da sha'abi da gwagwarmayar al'ummar iraki suna nan daram a ƙasar a saboda haka ne ko shakka babu waɗannan 'yan uku ɗin ba za su taɓa jin yin ƙasa a gwiwa wajen ganin sun cutar da waɗannan al'umma ba waɗanda suka sami nasarar kawar da makircin waɗannan 'yan ukun musamman ma dai saudiya da isra'ila wajen haifar da fitinan kabilanci da kuma masaba iraki a saboda haka ne ma dai da dama suke ganin keɓantar tattaunawa ta hudu da fitar da sanarwar bayan taro da ya kunshi magana kan sauya wato rawar da sojojin amurka za su ci gaba takawa iraki daga sojojin yaƙi zuwa ga sojoji masu ba da horo ga sojojin iraki shi kansa hakan wani lamari ne da ke nuni da cewa matsin lamba da kungiyoyin gwagwarmayan iraki din suka yi wa sojojin mamayan na amurka ya fara haifar da dame ido sannan kuma dakarun suna da damar za su ci gaba da wato kara matsin lamba don fatattakan sojojin mamaya din daga kasar don haka ne wasu masanan suke ganin lokaci ya yi da amurka za ta madina batun uya da fakewa da wasu sunaye da sauya rawar da dakarun nata za su taka a iraki sannan kuma ta yi kiyamun laili ga dakarunta waɗanda suke iraki don rage hasarorin da za su ci gaba da fuskanta a irakin nan gaba ta hanyar ficewa da ƙasar cikin ruwan sanyi musamman idan aka yi la'akari da tsayawa kyam da dakarun gwagwarmaya ɗin suka yi ni cewa lallai suna kan bakarsu ta wajibcin ficewar sojojin mamaya daga ƙasar tasu. masu saurare da haka muka kawo karshen abin da za mu iya gabatar muku saboda karanci lokacin da muke da shi sai a biyo mu sannu hankali a wani shirin na gaba don jin yadda shirin zai kasance kafin da nake cewa ku zama lafiya wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh tudan ne ma kawo kashin shirin namu baki daya da yake dan sauran lokaci ya samar ka sake dawowa domin ta so mana kusa da gaske labaran da aka riga aka saurara gwamnatin afghanistan ta yi wa 'yan kungiyar taliban ta yin yarjejeniyar raba mulki muddin kungiyar ta amince da dakatar da fada wata majiya daga tawagar gwamnatin afghanistan a tattaunawar doha da ta bukaci a sake sunanta ta ce gwamnatin kabul ta yi wa 'yan kungiyar taliban ta yin raba madafin iko da sharaɗin dakatar da fada bukatar ta gwamnatin kabul na zuwa ne a daidai lokacin da 'yan kungiyar taliban ke ci gaba da dannawa da nufin kwace manyan biranen kasar kawo yanzu dai taliban ta kwace ikon kashi goma cikin talatin da hudu na manyan biranen kasar a yayin da suke ci gaba da kai harin kwace wasu na baya-bayan nan shine birnin gazni da ke nisan kilomita hamsin daga kudu maso yammacin kabul babban birnin kasar sai kuma wata hedkwatar 'yan sanda a yankin lashkar ga to a wani labarin kuma sakamakon karuwar tashe-tashen hankula a arewacin kasar ta afghanistan karamin ofishin jakadancin jamhuriyar musulunci ta iran a birnin mazar e sharif ya sanar da mayar da ayyukansa na wucin gadi zuwa kabul babban birnin kasar ta afghanistan ofishin ya sanar a cikin wata sanarwa a ranar alhamis cewa ya mayar da ayyukansa daga mazar e sharif zuwa kabul saboda karuwar rikice-rikice a arewacin afghanistan sanarwar ta ci gaba da cewa yayin da al'amurra ke kara dagulewa karamin ofishin jakadancin zai ci gaba da ayyukansa a kabul ana dai ci gaba da gwabza fada a afghanistan tsakanin dakarun gwamnati da kuma 'yan kungiyar ta taliban shugaba andrei rajaluna na madagascar ya kori dukkan ministocinsa sai dai tare da shida da yarda ga firaministansa christian ntsai a halin yanzu dai ministocin da aka kora za su tafiyar da aikinsu ne kawai kafin a naɗa sabbin da za su maye gurbin sunan gaba matakin dai na zuwa ne a daidai lokacin da kotun kasar ke binciken yunkurin juyin mulkin da bai yi nasara ba wanda bayansa aka cafke kimanin mutane ashirin cikin su har da faransawa biyu da wasu manyan jami'an kasar da dama a ranar ashirin ga watan yunin da ya gabata ne mutane shidda har da faransawan biyu aka cafke a binciken da ake ci gaba da yi to na zamu kai sai dan Allah ya mu gobe da safe za a je mu dauke da wani shirin a zangon shirin mu na safe kafin lokacin mutum kowa da kowa musamman shi Hassan Barka wanda ya fassara karanto labaran duniya nake muku fatan alheri a waye gari cikin koshin lafiya